ba ku yi mamaki a kashe mutum irin malam ja'afar ku ga ba abin da aka yi ba ba abin da aka yi kafin a kashe malam ja'afar mai zaka ce ai wallahi an kashe malam ja'afar wallahi za a yi tashin duniya a'a gara ta riga ta rarake ku don haka ko bishiyar ta faɗi ba abin da zai faru bishiyar ma kuka ɗaga ta sai ku ga ashe Sahora ma ce kwangwala ce ba komai cikinta ba abin da aka yi duk wanda ya ce maka suna bincike karya yake makiyin Allah ne ba wani ko bincike ba abin da suke game da kisan malam Jafar ba ba abin da aka yi yau malamai limamai ma guda ne suka iya yin magana a Kano kowa yanzu tsoro yake shi ma kai magana a kashe shi saboda ya ga babbar giwa ta faɗi eh ba wanda ya gudu a ah, to sai ga to shi ya kai mai jan baki ma ta ka sai ja bakin shi shuru an sami yadda ake so an tsoratar da ku da abin da aka yi muku me yasa waɗanda ake sa rai su yi magana ko su ake amfani da su suna raraka ku baka ji mawaƙi ba ya ce yo ai ana so a taɓa mu 'yan arewa ma ana tsoron manyan mutane a da kenan shekara arba'in wallahi yanzu ko ina ga dama za a bi duk a rusa masallatan ku ba wanda zai magana ku faɗa min ɗan adawa ɗaya da kuke da shi a jihar kaduna ku faɗa min ɗan adawa ɗaya da ake da shi a zaria ku faɗa min ɗan adawa ɗaya da ake da shi a kano a siyasa ake magana ma ba ma siyasa ta addini ba a siyasance a nan jihar kaduna waye ɗan adawa to ko a amerika jama'a ba a siyasa sai da adawa amma saboda an gama da kowa an gane man gyada da manja yake so da magi da buhun shinkafa an bashi saboda haka ko a siyasan can ba su da wani katabus da za su yi ba sun kafa jam'iyya ba ku je ku gani lokaci zai zo me za ta iya yi me za ta iya yi jam'iyya ba abin da za ta iya yi saboda akwai gara ko ina akwai gara tana tararaka tana tararaka lokacin da za ku yi farfar sai ku ga ina talaka ne kawai suke da wannan tunanin su kuma an san ba su da komi a ransu